inda muke karatun littafin adabul zifaf a kowace ranar asabar yau asabar 30 ga watan rajab shekara ta 1440 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ga makka zuwa madina wannan shine karatu na biyar kuma za mu tashi muna magana ne akan yaushe yake halatta mata ya juzu itiyani ha ila tsawarat wani lokaci yake halatta a zo mace idan ta yi tsarki mun fara karanta maganganun malamai kuma a satin da ya wuce na yi bayanin cewa ayyar da ke cewa fa'ida ta har na fatu hunna min haifu amurakumullah mafi yawan malamai masu tafsiri da magabata sun ce fa'ida ta har ne yana nuhin mai wajen gaya ma a ba shi kyautar littafi a mafi yawa mai bambancin ra'ayin da shek su jini albani ya tafi a kai da wanda mafi yawan malamai suka tafi a kai na fassara fa'iza ta tsaharna wanda ya sanya daga wanda bai da littafi bismillah bismillah ka sai da muke da kai sajin da ya wuce bismillah mana ta yi? shi ya tafi? ta su kuma fiye wa malamai ba ta ko baka littafi bismillah ta shi guda baki akwai da suke complain ba mu ji suna saurari ba mu ji abinda masu asu tambaya ke faɗi wa salam ba ta yi wanka ba kawai da al'adar ta dauke ko ba ta yi wanka ba ijilis ta a ba ta yi mhm. wanke ta yanzu abubuwa guda nawa cikin ko ta yi alwala ko ta wanke wurin ko kuma ko ta yi wanka eh su kuma iyawan malaman to akwai cikin masu ta shi ke da kai fadi a ah, ya yi a ah, akwai wani malami da ya ruwaito ittifaki yadda malamai sun ittifaki akan cewa fa'ida ta harna ana nufin sai ta yi wanka wanda bai da littafi ma sha Allah mun ga shi rafa laisa bin naka bai littafi ga yadda na gani na shi ne to bismillah tashi wanda bai da littafi cikin ku bismillah ka bude baki su tafi sunan shi idlis <laughs> aha baka da tafe amma na baya ba mu yi su adalci ba na baya kila eh, akwai wanda ta buga baya gaba a kira shi ba baya can baya sau yi akwai wanda ya daga baya ya tashi tsaye wanda bai da littafi can baya wanda bai da littafi bismillah to wane ne to bismillah buɗe baki yadda za mu ji wani malami ne ya hikaito ittifaƙin malamai cewa ba fa'ida ta har na ana nini idan ta yi wanka ibn kasir a albaniya ya jada wata ittifaƙin saboda me ha bismillah ya ka tada da wa ai guda uku mai mai mutane zo ka ashi littafi ya yi kyau ko a miƙa maka ko mai a bashi littafi ka yi ƙoƙari ƙwarai da gaske ah, shi dai muka littafin da ya wuce aha cikin mallamai magabata wake da ra'ayi sabanin duk saura game da wannan matsalar kuma ni yace wanda yake ne daga hannu wanda bai da littafi wake da ra'ayi tsamanin duk saura shi ra'ayi ne ayayi bismillah baka littafi tashi tsaye ne eh. a a zauna a wuce dilisa kamata a ce ba ko <laughs> a akwai wani daga hannu wake da tsamanin ra'ayi wanda ya saba mu duk sauran malamai kuma me ya dalilin me ya ra'ayi me ya dalili ne waye daga a kai dai nan bismillah kai kai ma kayansa wani a kai ne aka ce ka zauna ko carry over ta ke tana eh. abu halifa ne da ra'ayin da yake da shi na? na? ya yi ƙoƙari bari mu baka muhimman fatowoyi guda 150 da shi da abin baka zaƙi da shi da ba zifa ba hake so to ya yi kyau suka shara ba su a wa zai muna bayani abu halifa ne amma zai muna kawai bayani ko mai littafi sai ya samu wani littafi ko mai littafi bismillah Ni abu halifa ya ce eh saboda injin ce yanke kawai da ya zai yanke ko kuma a kori shagari lam alifataha la ba ta yace ba dai cewa da jinin ta yanke ba da jinin ta yanke in akwai wani sharadi wanda suna muna fi sabilillah ba ni shari ba ka wani sirla a ta shi tsaye ka kawai wa alaikum salam a hmm. hmm. aisun nake ka katin jiro ka tayi waya gare ka abu hanifa muka ce sharaɗin da abu hanifa ya ce injiniyar ya yanke amma da wani sharaɗi isa billah za ka samu na bismillah e sai ta yi wani abuwa ba shi ne faɗi kwanaki goma ba cewa ya yi akwai abu da ya faɗi wanda ya ƙi ciki shi ne kwanaki goma wanda shi kwanaki goma na hailami suke nuhi to ni goma ana haida Kirifin rufe inda abu hanifa mafi yawa inda shi ke idan ta hanka wani liman ta yaya kyau sai ka tizuri lafi karba muna za ka yau shakar su ba ni bai yadda da wannan wata yan tafi sa abin da mun ka faɗi yanzu muna magana yaushe yake halatta a zoma mace bayan ta gama jinin haila mun karanta matsalar ta gabata baya halatta a zo mace lokacin da take jinin haila to wani lokaci ake zo mace ta gama jinin haila sai muka ce Allah ce fa'ida ta harna. sai in su so ne tsarki da muka sai muka kama da ibn cewa ya ce malamai sun ittifaki ba ina ta da har yana rufe idan me ta yi wanka amma shakka su da albani bai da wannan ittifakin ba don ya kawo wasu daga cikin ai da ba su yadda da wannan ittifakin wanda suka sa ba. to bayan haka yanzu muna cikin magana me dalili dalilai ne na cewa ba ba dole sai ta yi wanka ba shi na cewa ko idan ka harna abinda kake rufe dan abubuwa guda uku in ta wanke wurin ta harati idan ta yi alwalla'ala ta ɗahara idan ta yi wanka ma ta ɗahara ne dalilai ne a sunan shi suke karanta karanta muna kafin haka nan mutane sun yi ta tambaya cewa yau za a yi karatu don sun ji na tafiya duk muddin ba sanarwa aka yi ba ka ce ba za a yi karatu ba za a yi karatu daga ba ma ka kawar da kanka tsayawa tambaya za a yi ko ba za a yi ba in dai ba sanarwa ka ga an yi ba cewa ba za a yi ba ko da ranar saban ne ka gande abuja ina lakca to insha Allah za a yi insha ko yau yanzu haka ya kamata kamar haka yanzu ina wani gari na lafiya amma sai limbi mai ta jiya kawai aka yi ta da daddare, sun yi sauyi ta domin a yi a wannan karatun to mutum ba sanarwa muka yi ba za a yi ba duk inda nake karatu misali yanzu in muka ta hutu azumi muka dawo da amana ce kaka ga hadari yayi an ana ruwa duk abin da aka insha Allah sai mun yi karatu insha Allah kaka ma buga waya ka tambaya wata ana zai a kira wa'azi ana wa'azi a gari bayan la'asar sai ka kaza ko a ce za a yi wa'azi bayan isha insha Allah in dai ba sanarwa aka yi ba ba za a yi ba za a yi kawai wannan shine asali bismillah قال القرطبي قال القرطبي قال القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال القرطبي وهذا تحكم لا وجه له ولهذا قال سعيد الرشيد سردا وهو وهو تفصيل قريب ووجه ذلك ان الله تبارك وتعالى اشترط لاهل اختيارهن ان يتطهرن وهو استعمال الماء وهو امر زائد على طهورهن من الحيض كما سبق فلا يجوز استلقاء هذا الشرط او تخفيفه لماذا؟ لما اذا استطاع الحيض قبل العشره وإنما هو رأي ابن أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته من ثلاث آية وهو رحمه الله قد قال فيما صح عنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول قولا يوما نقول قولا اليوم اليوم ونبدأ أنه قدم ما لا يتك على القرطبي إمام القرطبي يتك هاي سنة ميت أغنى إمام أبو حنيفة إمام أبو حنيفة شتشوائي إذن جنين يا ينكي da mafi yawan haila kuma mafi yawan haila ita shi kwana goma ne mutum zai iya zoma mata ta yi mun kawo maganganun mutane maganganun malamai mun kawo maganganun magana ibn hazam da ya ce la kaula ahada minhu babban magana ba wata magana ta fi faduwa irin wannan magana yanzu shi imam al-qurtubi yace wa hada tahakkumul awaja alahu wannan yin hukunci ne wanda ya da fuska babu yadda za a yi babu yadda za a kafa ma wannan magana tashi dalili wali hada qala sayyid rashid riza zaka shek uh, shek rashid riza yake cewa wa huwa tafsilun garib wannan tafsili ne abin mamaki ta ina ya samu cewa idan idan idan jininta ya kai aksarul haizi cewa mutum yana iya zo mata idan jini ya yanke ko bata yi komai ba sai mala ya ce wa wajen hudalika abinda a fuska wa'annan maganganun da malamai suka yi cewa wannan maganar ta abu hanifa cewa ba haka ba ne kuma wajen cewa ana iya wajen cewa wannan maganar ta abu hanifa ba daidai ba ne an Allah ta baraka wa ta'ala ishtaraka li halli li hilli ityanihin na an harka. Allah ya sharɗanta cewa sharaɗin da zai sa a zo musu sai in sun yi tsarki sai in sun yi wani aiki da kansu wa huwa istimalul ce ya eh, an har taharna adadin sai sun yi amfani da ruwa wa huwa amrun za'idun ala qurihinna wannan wani al'amari ne wanda ya fi ya wuce dokewar jinin shi dai min al-haidi kama su ba kawai da gabata fala yajuzu idza'u hadha shar'i baya halatta yadda wannan sharadin da Allah ya ce sai za ta taharna a tabbatun shi au takhsisi ko a tantance shi lima idan kaza alhaibu qabla al-ashara da cewa idan idan haila ta yanke kafin kwana goma ko bayan kwana goma inna ma huwa ra'yun li abi hanifa rahimahullah wannan ra'ayi ne kawai da Abu Hanifa adalahu wanda ya bayyana gare shi wala yajuzu lana al-akhdhu bihi baya halatta gare mu mu dauki wannan ra'ayin nashi li mukhalafatihi lakin aya domin ra'ayin ya sa ma abin da ayat ta fadi ta babu kaidi wa huwa rahimahullah kad qala fi ma sahu saha sannan shi abu halifan nan fa ce game da abin da ya inganta da kare shi yana cewa la ya hillu li ahadin an ya kuri kaulina ya halatta ga ɗaya daga cikin mutane ya ɗauki maganar mu malam ya alam min aina akhadnahu muddin bai san idan muka kuma maganar ba kun ga nan kuma ba sai da ya ɗauko ta ba ko sai ce fa inna na basharun naqulu al-qawla al-yawma ni mutum dake wanda yau ina iya faɗin magana wa an anhu garan gobe dawo daga maganar? don haka zai yi ya faɗi magana ya kuskure ya hau gare ta don haka babu hujja a magana ta ba san dalilin ciki ba sai malam ya ce ثم أعلم أننا إنما قلنا بين أن تقتل الدم أو تتوسع أو أو تنتفل لأن الشطور يقع على كل من هذه الأمور الثلاثة أمور الثلاثة قال ابن حبيب والوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأي هذه الوجوه تطهرت التي أراد الظهر من الحيث فقد حل به اتيانها dama ibn dama shehul islam dama shehul nasir albani ya an zo wannan ra'ayi ne daga wayancin tabi'an guda uku da ya faɗi katada da abba da mujahid sannan kuma wannan shine ra'ayin ra'ayin shi ibn hazm sai mana ya ce fa ya juzu lana al-akhdhu bi qawlihi ta ya za mu yake halatta ga mu magana Abu Hanifa wa qad alimna mukhalafatahu li dalili mun san maganar ya ka saba ma dalili Allah ce ai fa idza tadaharna to maganar shi ta saba ma fa idza tadaharna haka da maganar babban malami ta ci karo da nassi na Qur'ani wace wace za a aje maganar babban malami za a aje ko amma kuma ba ba cewa za a yi ɗan bidiya ba ne ko an kafa shi ko an yi kaza kaza kaza ya kaza a ji magana shi dai a ji dalili abin da ya inganta sai malam ya ce sun ma alamu yanzu ya gaba da magana abu hanifa ya ce sannan ka sani annana inna ma ku yirna cewa mu mun ba da zaɓi bai na an tarisilar dama cewa ko dai ta wanki jini au ta tawabba'a ko ta yi alwalla au ta tasila ko ta yi wanka li anna ta tadahhura domin sunan at-tadahhur yanci at an ya kawo ala kulli umuri talata yana shiga cikin duk waɗannan wannan kalimar tana ɗauka waɗannan ma'ana guda uku an ce taɗauwar yana ɗauka a sa ruwa a wanke yana ɗauka a yi alwallah yana ɗauka a yi wanka sai ce ƙalab nu hazan ibn hazam yana cewa alwudu taɗauwarun bila khilaf alwallah taɗauwar ake ce mai babu saɓani an ce mutum ya alwallah ana cewa taɗahara wa gaslul farji bil ma'i taɗauwarun kazalik shi ma wanke farji da ruwa ana ce mai taɗahara idan ta yi haka wa kaslu jami'il jasadi tadahhur shi ma wanki dukkan jiki watan yin wanka shi ma ana ce mai tadahhur fa bi ayyi hadhihi alwujuhi tadahharat allati ra'at tuhura min alhayd da kowane huska cikin wannan huskocin guda uku ta yi tsarki wadda jini ya tsoke ma fa Allah halla bihi lana ityanuha da wannan abin da ta yi ya halatta a zo mata wa billahi Za ka shi abin da ya zama yace to shaka su ne zai kara tsokan mu inda kalmar tadahhur ta zo cikin qur'ani da hadisi tana nufin wa'annan ma'anar da ya bai ma'ana nawa ya bai wannan matsala tana da matuƙar muhimmanci misali da ke fa'iza ta harna ka san ga kaunar jamhur ga maganar abu hanifa ga maganar wanda mujahid da kata da da aka suka tai wanda shine mazhaba ibn hazm kuma shine ibn taymiya ya tafi akai da dalilin su yanzu cewa kalmar tadahhur tana ɗaukar duk da larabci kenan ko to bai mu shiga qur'ani da hadisi kuma zai muna bayani wa fi hadal ma'an wa fi ma'ana ma'ana tsani wa huwa kadal sanati bil ma'a نزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فإن المراد المتطهرين من الخير فقد صح أنه لما أنزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم لأهل القرى إن الله تبارك وتعالى قد أهتم عليكم الصلاه في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا والله والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغيب فغسلنا كما غسلوا قال هو ذاك عليكم به طيب هذا يكفي وفي مثل المعنى الثاني ga misalin ma'ana ta ita cewa in ta wanke farjinta shi ma ana ce mai wahuwa gasul farji bilmai cewa in ta wanke farjinta da ruwa shi ma ana ce mai Ta zala ƙaunin huta ala game da irin haka cewa da Allah ya yi maka Allah ta sauka yi masjidu usita ala taqwa min awwal da haqqu an ta fihi masallacin nan da an ka assasa akan taqwa tun farko shi ya kamata shi ya fi cincinta ka tsaya ciki kai sallah wanda masallaci ne wanda ya gaya mini tafsiri Dan ba shi kyautar littafi amma tafsiri za ka yi mini ka tafsiri wanda zan gamsu da shi bismillah ɗaya eh, eh, wani masallaci ne ya ce majin usisa ala takwa ha bismillah eh wani masallaci ne masallacin ku ba shi ake ce majin usisa ala takwa saboda me a ah, bismillah saboda me me yasa kayan littafi ba Allah kaga faɗi lafi ku bato imi wani magana ka kasani game da masallacin ku babancin wannan kuma masallacin ku wani masallaci ne ni a eh eh in ya zo daga ina ya yi ka biyu asha ko mu faɗin wani abu da ka sani game da shi kai kokari ka taɓa zuwa aikin hajji halar ko umra to to ko mu faɗin wani abu da ka sani game da masallacin ku ba yau da ina jin kyautar littafi shi. amshi ashin da baka da shi ba zai min wani bayani game da masallacin ku ba masallin usul ala taqwa wani masallacin can masallin usul ala taqwa kuma saboda me abu kyautar littafi saboda Allah na'am masjidu jirar ta yi kokari zama kun ji duk ansa da suka bai ban su a maimaita ansa da suka bai sai kana da wani abu sabani haka bismillah ta yi kokari na yawa da tafsiri

mumtaz haka nake so in jiya masjidin usisa ala taqwa masallaci guda biyu ne masallacin uba ana ce masjidin usisa ala taqwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masjidin usisa ala taqwa mi ya auku shine wasu mutane cikin masallacin annabi suka yi musu wanne ne masjidin usisa ala taqwa wani ya ce nan masallacin annabi ne wani ya ce masallacin uba ne sai annabi ya ce masallaci ne ne masallaci ne da madina yake masjidin usisa ala taqwa malamai suka ce ayat qur'ani ta tabbatar da masallacin Quba shine masjidin Amsalat Taqwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa masallaci ne ne masjidin Amsalat Taqwa zaka ana samu abubuwa guda biyu sun shiga ana da suna daya kowanne wanda ya shiga da Qur'ani wanda ya shiga da Sunna a kun ba ni misalin irin wannan matsalar akwai ta matsala na wani abu wannan ya shiga da Qur'ani wannan ya shiga da hadisi abu suna daya ne bismillah ba ba irin wannan bane ba irin wannan bane ya ce wa inna Allah ta kaza Ibrahim kamar ta ni. ne inna Allah ta kaza ne kallon kamar ta kaza Ibrahim khalila zaka ilmi Ibrahim shi ma ya zo cikin hadisin kenan akwai wani matsala wanda yake abubuwa abu ɗaya ne yana da suna biyu amma misali suna ɗaya ne amma yana kusan wannan da wannan wannan ƙur'ani ya sashi wannan hadisi ya sashi tayyib wannan shine ahlul bait suwa ake ce ma ahlul bait qur'ani mata annabi ya kira ahlul baiti واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إذا جاء النبي لستن كهل من النساء إذ اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وإليه تحجيرا kun ga ayi tun nasuwa ne sai Allah ta ga ce wazkuna ma yutla fi buyutikunna duk wa ake magana mata annabi zaka wannan ayat inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlul bayt ahlul bayt wa yutahhirakum tahira wa ake nufi mata annabi ayat qur'ani ko kuma hadisi cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya lulle hasan da Husaini da Nana Fatima da Ali sai ya karanta musu ita yace Allahumma haula ya ahlul bayti da ga da hasan da Husaini da Nana Fatima da da Sayyidina Ali wayannan su ne ahalul bait da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma mata annabi su kuma su ne ahalul bait da nassin da nassin qur'ani haka aka samu matsala daya wannan ya shiga wannan ya shiga gaba daya yanzu malam yana muna magana cewa ana ce mace ta wanda farjin ta ana ce mai ta dauro sai ce saboda Allah ya ce la masjidul usisa ala taqwa min awwal yawmi masallacin nan da aka gina akan tsoron Allah tun farko a hakku an ta kuma fihi shi ya fi cincinta ka tsayo a cikin shi fihi rijalun yuhibbuna an yatadahharu cikin wannan masallaci akwai mutane masu son an yatadahharu sarkaka wacce kalmar ta fa'ida ta daharna ita ce Allah ya amfani da ita wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu son tsarkakuwa sai ce fa innal murada bil mutahhirina min al ga'ibi abinda ake nufi da shi masu wanke ga'ibi masu wanke bayan gari Kunga da wanke bayan gari da wanke wajen da jini fita kun ga tsaye ne ko da ya yi amfani da sa ruwa a wanke ba alwala ake nufi ba ba wanka ake nufi ba a yi magana da tsawo sai saboda me saboda saha annahu lamma nazalat hadhihi al-aya hadisi ya inganta lamma unzilat hadhihi al-aya lokacin da aka saukar da wannan aya qala sallallahu alaihi wa sallam li ahli quba annabi sallallahu alaihi ya ce wa mutanen quba inna allaha tabaaraka wa ta'ala qad ahsana alaykum as-sanaa'a fi at-tuhuri Allah ya kyautata yabo gare ku game da abin da shafi tsarki fi kissati masjidikum a kissan masallacin ku fa ma hada wannan tsarkin wani iri ne Allah zai ta haruna bihi wanda kuke yi ya tambaye su wani tsarki ne Allah ya ce kuna yi qalu ta ce wallahi ya rasulullahi ma na alamu shay'an wallahi ya manzo Allah ba mu san wani abu da muka yi ba illa annahu kana lana jiranun min al-yahud sai dai muna da makwabta yahudawa wa kanu yaqtiluna adbarahum min al-ba'iq sun kasance suna wanke bayansu a gaɗe tsaye sai bayan gari suna wanke bayansu daga sallah kama gasar kuma muka dinga wankewa kamar da suke wankewa kala sai annabi ya huwa zaka ya ce wannan shi ne ake nufi ba alaikum bihi na ko wai da ku ci gaba da yi mun fahimta ko ka kun ga kalmar taho tana nufin me ta ne sa ruwa a wanke kawai ba sai mai ba ba sai an yi wannan shi ne dalilin su ya cewa wannan kalmar ma sai haka aka yi yafi أبو نجبا وقد wa وقد su'ila من التطهر في tatahur هذا nafsi hada al عائشة رضي الله عنها radhiyallahu anha أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قدرها من المعيد فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتبت إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم Mala ya ce, waƙadis tuwa milar taɗauhun bi nafsi hadal ma'ana, an yi amfani da wannan kalmar ta taɗauhun da irin wannan ma'anar ta cewa a wanke inda jini ke fita. Fi hadisi Aisha ta radiyallahu anha, hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda. أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض وتمات ta tambayi النبي صلى الله عليه وسلم ya zata yi wankan haila fa amaraha kaifa taktasi sai annabi ya umurce ta ya gwada mata da za ta wanka qala sai annabi ya ce khudi fursatan min nafsi ki wani kalle mai aljiski wata kahari bihi sai ki tsarki da shi qala tace kaifa atadaharu ya zan tsarki da shi qala tace ki dan huri bihi ki tsarki da shi qala kaifa tace ya zan yi qala subhanallahi tadahari bihi ki tsarki da shi qala ashrabtuha sai ni jawo ta hukunci sai ce ka tabbai biya hatta da ki bi inda jinin ke fitowa ki goge da shi ake nufi ki goge da shi kun ga ko ta kafar ko kun ga ya samu dai kalmar cewa lalle lalle an wanki wayin ana ce mai me ana ce mai ta dan rawahu bukhari wa muslim wa gayrihima wa jumla فليس في الدليل ما يحصل معنا قوله عز وجل فإذا تناهانا بلفظ فقط فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة الثلاثة السابقة فبأيهما أخذت الثانية تحدث بزوجها ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سدا أو إجابة غير حديث غير حديث ابن عباس المرفوعة إذا أتى أحدكم راسه في الجنة فليتصدق بدينار وإذا وقعها وقد رأت الصورة ولم تستقبل فليتصدق دينار ولكنه حديث ضعيف فيه عبد الحليم بن عبد المخالف أبو أمية وهو مجمع, على ضعفه ومن سنه أمر كريم على ضعفه ومن سنه أمر كريم بجذر أبا سبيل الهباني الثقة فقد وهم كما فقد وهم كما وهم فقد وهم كما حقه في سبيل سنن أبي داود حققته في سبيل سنن أبي داود ثم إن في مسجد في مسجده اضطرابا يمنع يمنع من الاحتجاج به لو فحصرته فكيف وهو بعيد malam yace wa bil jumla gaba ɗaya dai a jumlace in za mu yi magana alai tafi dalili ma ya yahsuru ma'ana qawluhu azza wa jalla fa idza tadahhara bil ghusli babu wani dalilin da ke keɓance cewa idan ta ɗahar da fa'ida ta ɗahar da ɗarfi da aka yi wanka baka cewa wanka ɗaya ka gani fal ayatu mutlaqa aya an sake ta haka nan tashmal ma'anis salasa tana ɗaukar duk wayancan ma'anonin guda uku a sabiqa wanda suka wuce fa bi ayyiha akhadat at-tahir halat li zawjiha kowane ɗaya daga cikinsu mai haila ta yi amfani da shi ta halatta ga ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو A cikin سنة حديثي an san wani abu da ya ta'allaku da wannan matsala ba da ke tabbatar suwa ko yake korewa wacin ban san wani hadisi da ke nuna cewa in ta yi in ta wanka in ta yi wanke gare ta ko ta yi alwala ko ta yi wanka ba haka ake rufi ko sai ta yi wanka a'a ban san wani hadisi da ke tabbatar da wancan janibin ko yake tabbatar da janibin mu ba sai ce na gaira hadisi ko ibni abbas shi ne gaira hadisi ibni abbas marfu'an face hadisi abla ibni abbas shi kai sai ya magana akan haka wanda yazo an kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahadukum imra'atahu fi dami idan kayan ku yazo mata ta tana jinin haila falle ta saddaka dinari yayi sadaka da dinari daya wa idza wadi'aha wa qadara atat tuhur idan ya take ta ta ga tsarki walam tarata sel bata yi wanka ba amma falle ta saddaq da nisfi dinar ya sadaka da nisfi dinar kun ga wani hadisi yana cewa in sai bata yi wanka ba yayi laifi duk abin da ta bata yi wanka ba ko sai ce lakin nahu hadithun da'if sai hadisi da'ifi ne hadisin da'ifi ne shi abdul karim bin abil makharik akwai abdul karim bin abil makharik abu umayya wa huwa mutawun ala ba'tihi wannan duk malamai sun yi ittifaki akan cewa da'ifi ne umman wannahu abdul karim al-jazari aba sa'id al-harani as-thiqa faqad wahima kama haqqatuhu fi sahih sunan abi dawud duk wanda ya tsammanin shi ne abul karim al ya yi kuskure kamar yadda ni bayani a cikin sahi suna abida Wani yanzu abin ke so mun fahimci dalili ne ko mun fahimci masu wannan ra'ayin yanzu kan mace idan yaushe ya kamata a zo mata mazhaba nawa akwai uku ahsantu mazhaba nawa akwai uku akwai mazhaban Abu Hanifa cewa me idan jinin kawai ya doce ko bata yi alwallah ba ko bata wanke gaba gare ta ba ko bata yi wanka ba in dai ya doce ne a cikin haibi ne ya halatta a zo mata amma wannan malamai sun yi ta mai da shi ko akwai kauli da biyu sai ta yi wanka wannan shine kaulin mafi yawan malamai shine dukkanin mazhabobi guda hudu cewa fa ta ta har ne yana nufin sai ta yi wanka akwai kauli na uku wanda ya samar daga mujahid da asa da takada wanda shine mazhabar ibn hazm shi shi nasu da albani ya karfafa cewa ko in ta wanke gaba gare ta yayi in ta yi alwala yayi in ta yi wanka yayi mun fahimta ko sai mu shiga matsala ta gaba jawazul azumi. jawazul azumi. ويجوز له أن يعدل عنها مع أهم فيها الأحاديث الأول عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعبد والقرآن ينزل وفي رواية كنا نعبد على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا yanzu matsala ta gaba matsala ta goma sha bakwai kula da biyu goma sha bakwai shine jawazul azli halaccin sha takwas ko jawazul azli halaccin yin azulu ko azulu wato wannan matsala tana da ita tana da muhimmanci abinda azulu shine mutum yana jima'i da matar shi idan manini ya zo fitowa sai ya cire sai ya manini ya fito ya zuba waje sai zan kunga an hana ɗaukar ciki ko sai kasance ba za ta ɗauki ciki ba sai ya ce to wannan yanzu matsala zan tabbata kan hakan halas ne a wannan matsalan ne aka samu duk shi da ake magana kasan musulunci na family planning akan akan wannan matsalar ne ba da muhimmanci ku tsaya ku saurare ta baya cikin abin da sami lakci na ji neman wani littafi da nisu in karanta muku na fatawoyin manya-manyan malamai game da wannan ishu din ah, ban saboda sauri ban da na ajiye littafin ba amma dai na ɗaukun wani magana ta fatawa ta lajinar da'ima game da game da matsala. Karanta muku amma sai mun gama karatun wannan matsala. malace waya juzu lahu an azila an hama abu kun ga yanzu a wannan zamanin muna cewa azalu shine amfani da condom azalu ne ko amfani da wani abu da zai sa rika a dauki ciki duk azalu ne kawai abin da zai zai sa ciki ne kasance bai shiga ba shine waya juzu lahu an azila an hama abu yana halatta ya nisantar da ruwa ne daga gare ta kasance an yayi jima'i da can ni ne ruwa ne ba su shiga cikin ta ba wa fihi ahadith akwai da ke nuna haka al'awwal hadisi na farko an jabiri na radiyallahu anhu kala an karko daga jabir Allah ya ƙara mai yadda yana cewa kunna na ajilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna azalu kuma qur'ani yana sauka Wasu riwaya riwayatin ga wata riwaya kunna na ajilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna azalu lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa balaga zalika nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam labarin ya kai ma annabi falam yanhana bai hana mu ba

لو أراد الله أن يخلقه لم تستطيع أن تصرفه طيب الثاني حديث نبي أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنك أقول أبو سعيد الخدري الله قال بين بين شوى جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولمتن يازو عند النبي صلى الله عليه وسلم سمت من يشي آه إن لي وليدة ya ya manzon Allah inna inna li walidatan ko ina da ina da wata baiwa wa ana an ha, amma ina azalu gare ta wata inin ta da ce ruwa na su shiga cikinta wa ana uridu ma rajul ina son abin da namiji ka so wata ina son ji daɗi da ita wa ina yahuda mu? yahudawa kuma sun raya cewa annal mawqudatu sughra al cewa wadda aka binne karamar kaman wanda ya binne ya tawai dal mawqudatu su'ilat bi ayyi zamin kutilar larabawa suka binne 'ya'yansu da rai idan mata ne cewa wanda ya yi ajalu ya hana maniyi ne ya shiga cikin mata ta ɗauki ciki shi ma ƙaramin ajalu ne shi ma ya dinda iyare ne tunda ya hana ɗauki ciki faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza bace yahudu kaza bace yahudu yahuda sun yi ƙarya law arada lahu an ya lam yastati lan tastati an tasrifahu da allah ya so hal ya halaki yaron da kai ba za ka iya ba za ka iya hana shi ba sai ta ji na gaba an ta radiya allah anhu أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وساميتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تهلك فقال إذن عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبس الرجل ثم أتاه وقال إن الجارية قد هبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها طيب حديثنا أكو الثالث عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال yace wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna li jariyatan hiya khadimuna wa thaniyatuna muna da wata baiwa muna da wata ne muna hidima wata baiwa ita ke muna hidima kuma ita ke shayar da mu zuma wa ana ufu alaiha ina jima'i da ita saboda baiwa ta ce wa ana akrahu an tadabil amma ina kyamata ciki ban su ciki watan ba na son ta haifar min iya a ce wannan tsiyan baiwa ne abinda nake so kawai ya kasance kawai na aje mm, a matsayin kawai mm, baiwa kawai haka nan sai annabi sun sace yi zil anha in shirita in kaga ma ka ci gaba da azulmin A innahu sai a ciha ma kudira laha duk abin da aka kaddara zai zo mata zai zo mata fala bitan rajul sai mutumin ya zama ne yana haka nan wani lokaci thumma atahu faqala sanai zo ma annabi sun salama sai ya ce innal jariyata qad habalat ya bai wannan tayi ciki ya manzo Allah kada sai annabi ya ce kada akhbartuka annahu sayatiha ma jira laha ya gaya maka duk abin da ka kaddace ya same ta ya same ta kun ga duk wannan hadisin suna nuna cewa yana halarta ko saboda annabi sai alaihi babu inda ya hana ga hadisin Jabir mun kasance muna yi Qur'ani yana sauka mun kasance muna yi annabi sai ya ji labari bai ba yana ga kai ko kakkai annabi ya ce bai abinda Allah ya kaddara ya same ta sai ya same ta akwai fatawar lajinar da'ima akan hukuncin nake muku ga wannan matsala aka ɗauku abin da shahi ah, family planning yana halatta mutum ya family planning akwai abin da ake ce ma a ah, ah, tsaye da haihuwa in ta kashe muku maganar tsaye da haihuwa mutum ya ce ɗaya biyu nake so ko ya uku nake so ko an haifar min biyu sun isa haka na wanda ya halatta duma da mafi wata wacewa ba ya halatta amma wani uzuri na lalura ya sa matar ta haifi ɗa ɗaya tana rubuta ba ta iya ɗaukar nauyi ba ta iya kula da shi ba ga za ta ɗauki wani to yana iya halatta sai a hana sai kasance sai wannan ya samu ƙwari ya samu shekaru ne da Allah ya faɗi wa hamluhu wa fisaluhu talatu na shahara shi ma an bashi nashi sannan a taho ga wani a'a ta ɗauki ciki ne sai likitoci suka tabbatar da cewa in ta koma ɗaukar ciki da ta haifi wannan ba ta kai shekara kaza ba CS ɗin da aka yi mata to ba zai ji dama ba za ta iya samun matsala sai a ce ya takta ɗaukar kuma tana da uzuri ko a ba ta da lafiya ne wani rashin lafiya ne ba sai ya tsinda aka yi mata ba ne likitoci suka tabbata ba za ta iya tsoka ciki ba bayan wannan cikin da sauri a'a wani babban uzuri ne gare su karatu suke wata ƙasa da ba a bari su zauna da fere da ɗaya ko fiye da ɗa biyu to kuma ga suna da ɗayan ko ɗa biyu ɗin to suna halatta su dakatar da haihuwa har su dawo su ci gaba da haihuwa wata miliki su kufanta ya akwai uzuri yana halarta. amma ka ɗaya mutum ce ɗa biyu nake so a uku nake so ko kuma yake saboda tsoron talauci in ya yi ƴaƴa da yawa yanzu waje ki san min su waje ba ni wannan baya halatta lajina da'ima tana cewa amma kaunuhu yunazzimu nasala fala asala bihi idza da'at ilayhi haja kasancewa ke yana ƙara haihuwar na fala ba ta bihi idan da aka ilaihi haja cewa kasancewa yana ƙara haihuwar babu laifi idan akwai buƙatar yin haka likaunihi za su asfalin kasirin saboda kasancewa ce yana da 'ya'ya da yawa waya shi alaihi tarbiya tarbiya tana mai wahala tarbiya uzuri ne jin tsoron cewa ba uzuri ba ne jin tsoron cewa bai yin haifi ɗan jira gaba kaɗan saboda ina son ban da da ce da su wannan ba uzuri ba ne amma saboda jin tsoron tarbiyya ba daidai ba ne ka haifa da yawa ka ɗaukar ka makanta almajirai ka aji to aka yi haifin baka kai wannan makanta almajirai ka aji ba daidai ba ne in ba ka iya tarbiyya tarbiyya wajibi ce waya shukku alaihi tarbiyya auli annaha marida ko kuma saboda matan ba ta da lafiya auli asbabin ukhra ko kuma saboda wasu dalilai daban ra'ahal atibba asiqatu wayanda likitoci amintattu suka yadda da su alama ni a minar tanzimi to wannan babu abin da zai hana a shera halatta yi ya tsara iyali an tamna alhamla sanatar da ta yi ɗaya da ɗauka ciki ta abin da zai sun ɗaukar ciki shekara ɗaya ko shekara biyu Ba haka za, hatta ta satsi a وهكذا ta تستطيع haka za ta yi hatta iya tarbiyyar ɗiyanta. kuma abin da na zamu mamaki tarbiyya saboda nan ba mu kula da tarbiyya ba hukun tarbiyya ba ba ta wani ayin tarbiyya tarbiyya wani abu ce da za a cewa saboda tarbiyya amma tarbiyya abu ce kwarai daga su musuliya ce aiki ne babba a musulunci inda kowa ya tsaya tarbiyya da duk ba a samun yan daba da duk ba a samun kwarayi da duk ba a samun yan fashi da suke koma fashi da makami suke koma kaza da kaza za ka tarbiyya ƴaƴanka wani babban aiki ne ka tsaya misali lokacin da zan dinga ba su in koya musu karatu lokacin da zan dinga ba su in tabbata na kai su makaranta lokacin da zan dinga ba su in koya musu kaza kaza saboda mu ba mu kula da wannan kawai ana zube za ka ce wani ga cewa tarbiyya har wani abu ne da sa ban in dakata haɗin gana tarbiyya nan sai ga cewa ba wani abu ba ne au hatta ya khifa an halmarar ko kuma har rashin lafiyar ta rabu amma biduni hadatin fala amma babu wani bukata baya halatta fala yan bagi akhdil hubu baya kamata a ce mace ta dauki kwasha wasu kwaya wa wala yan bagi man wanda sana mata ciki wala yan bagi man man ahu ba ya kamata a ce ta hana makanta ɗaukar ciki لأن الله عز وجل شرع lana أسباب تكثير النسل domin Allah ya shar'anta muna sababin mu yawaita haihuwa li'anna alhamda min fadlillahi 'ala abd domin ciki falala Allah ne ga bawa wa huwa ya'ti bi rizqi kuma cikin yana zuwa da arziki ne ne wa fi tarbiyatihi wa ta'dihi alayhi ajrun kathirun wahalar da zakai da shi da tarbiyya yana da lada da yawa ma'a salahin niyya idan ka ta niyya fala hajata ila idan ila ahlil qubur don haka babu bukatar ka sha kwaya domin a tsaye da ciki wala ila ila tanbih ko kuma a ce a tsaya wani tsari illa idan kana unaka maslahatun aw hajatun tattali zalika sai in akwai wani dalili ko wani bukata da ke sa haka doguwar fatawa ce amma nan ma'ana ta fita ta abuwan da suka faɗi idan akwai wani dalili ban da tsoron talauci tsoron talauci ba dalili ba ne amma akwai wani dalili da zai sa a ce mace ta tsaye da haihuwa na shekara ɗaya shekara biyu ɗaya zuwa har abada ba ya halatta wannan shine asali cewa yare biyu sun isa yare uku sun isa yare biyar sun isa su na wayannan sun isa wannan ba ya halatta amma abin da ke halatta shine saboda wani uzuri mata ba ta da lafiya likitoci sun tabbata ba ta iya ɗauka ciki mun tabbata in ta ɗauki ciki za ta iya samun matsala ko cikin zai iya samun matsala shi ka in ta ɗauki ciki aka tabbata za ta samu matsala ko ya yi wata hudu ana zub da shi saboda musulunci yana cewa ga wanda aka samu likitoci su ce wallahi wannan cikin mata yawa mutuwa za ta yi ta ce a zubar shi saboda ita ga ya hatta fara sallah tana azumi an ci amfanin ta an san amfanin ta to musulunci bai cewa a bari ko ta mutu ai wani zai ta ba ta amfani ba san wani iri ba ne don haka ko ciki ya kai wata hudu ko ya wani kwana tamanin ya wuce wata hudu idan an ka tabbatar da cewa za ta mutu uwa ce mutuwa za ta yi wajen haihuwa ta yi to yana halatta a zubar shi ya halatta a kai abin da zai kisan kai abin da ba san shi da rai zai zuwa ko ba da rai zai zuwa ba shi wani iri ne ko wace iri ce baka wannan kenan amma don ɗai tsoron talauci ko don ɗai koyi da turawa ko ɗan mutum ce kaza ba ya halatta amma akwai dalili na bata da lafiya akwai dalili na bi'a haka take akwai dalili na wani abu wanda ba tsoron talauci ba to yana halatta mutum ya yi intabal ya yi intabal amma bai halatta ya tsaye suwa gaba ɗaya ya ce intabal dai har lokacin da Allah ya karɓi rayuwarka ko nawa ka samu sai sai ka ta matsala ta gaban mu ta gare ta akwai lokaci minti ne muka yi to tsaya nan bai mu tsaya nan da in mun dawo sai kasance karatun nan yana da alaka da yana da alaka da wannan mun ka baro akwai tambayoyi bismillah abinda mun kaji daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mu ne shafe ciki zukatun mu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ta kama ana da alkhairi da kuma dukkan wani ke sauraron wannan karatu na gida da rawar su baki daya ah, tambaya ta farko wannan ba Allah ya ke cewa malam ina neman ƙarin bayani game da addu'ar da ake wurin daurin aure na ga ana yin ta sau uku kira aure uku ne ne ne ne ne asali daura aure ya giya uku baya da asali cewa yan ya giya uku aka daura wannan ne da asali a shari'a abinda ake shine an daura an daura gaba ɗaya giyoyin uku da sun shigo ciki sannan addu'a annabi sassan ya koyar da ita ne wajen ɗaurin aure ita ce wannan addu'ar da muke jama'a zan farka to inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu don shi ashabu sun fi da ita wannan addu'ar ne cikin kitabu uku daga cikin hudun sun fi da ita ne cikin kitabun nika littafin da ke magana littafin da ke magana akan aure don haka ana karanta ta ne kadai so kaya ba sai an maimaita so uku ba ko addu'a da ake a cewa addu'a uku wannan duk al'ada ne baya bukatar yi addu'a uku in addu'a ɗaya aka yi yayi in nawa aka yi ma yayi haka ya bukata sai ayi addu'a wani adadi muayyan tsaurin aure tsago wani ya nuka tawari ke mai bayani tsaurin aure mafi yawa al'ada ta shiga ciki da yawa don shi wani yake a tabbiyar da yake addu'ar da ake karanta ka kan ɗaura mutum aure nace ai ba ɗaurin aure nan an diɓaɓa shi da yawa gefen al'ada ne har ya fito waje amma lokacin magabata ba haka ake ba lokacin magabata sai da annabi ya mutu mutum za mu zo mu karanta cewa mace kayi aure ne ya ce ina eh, yi aure jabir kayi aure ya ce na yi aure abdurrahman kayi aure ya ce na ya aure haka annabi sai da abdurrahman bin auf da kuma jabir bin abdullahi don haka ɗaurin aure nan da an mai wani alam amma al'ada ne al'ada ne ba za mu ce bidi'a bane da shi ɗaurin aure ana gayyatar mutane al'ada ne ba ka irin abubuwan nawa akai kaza akai duk mafi yawa ba su shiga ciki wallahu ta'ala ala tambaya an shi kan da ne da cewa cewa ba dole mace ta abinci ne ne ne ne wannan mun yi samu shirin mu na mata a musulunci mun yi cikakken bayani mun kawo littafin sahih muslim da bayan imamun nawawi mun karanta mun kawo magana shehu dan fodiyo mun karanta mun kawo hadisai mun karanta akwai sabanin malamai cewa mace yana wajaba gare ta yi aikin cikin gida ko waye wajaba ta yi aikin cikin gida ita ce ma magana duk matan sahabbai suna aikin cikin gida duk matan sahabbai suna aikin na Aisha suna aiki sai hannunta ya yi kanta tufafinta sun yi kura mata annabi sallallahu su ma suna aiki suna aiki cikin gida matan sahabbai asma'u yayan nana aisha ita ce zuwa bayan ta gama aiki cikin gida ta je ɗibar ruwa ta je ɗibar ɗan dabino a ɗan domin ta kawo a jika ma doki ya sha a yau ciyawa dawo hadisi na nan cikin sayar bukari don kamatan sahabbai suna yi sabanin babu wanda ya ce mace ba ta yi abinda ake sabani shi ya waje ba gare ta ko bai waje ba gare ta ba akwai masu ganin bai waje ba gare ta ba kamar shehu dan fodiyo yace ana wajabta musu abinda Allah bai wajabta musu ba ana biyan mallamai balina mubillina fatattu masu sun su fatassuwa masu sun su azaba mace bautar gida bancin bautar bautar Allah ta ai ta mata magana shehu dan fodiyo tana da waje waje hinta shine duk wanda yake abin da ya tsoki mata ta shine ta share ta dafa ta gyara ba ta san hukuncin haila ba ba ta san hukuncin jina haila ba wannan zalun mudallun ne babu shakka ba daidai ba ne abin da ya fi wajaba akan ta dafa ma abinci abin da ya fi jaba akan ta yi ma sharar gida abin da ya fi wajaba akan ta yi ma wankin tufafi ko ta yi ma kaza shine ka je ka jimi ilimin addini Allah wannan ne wajibin da ya fi dafa ma abinci ne sa ba kusa ba to shi wadan yana magana wa'anda su suke kullum mata cikin da su yi musu wannan aikin matan ba san sallah ba san azumi ba san zakka ba san komai ba amma dai kawai sai su ce musu wannan shi abin da Allah ya aza muku yace wannan sune da mudilluna sai fatattu kuma masu sifar da mutane ka abi da wasu mace dole a bai ta je ta yi karatu za ka yadda take dafa maka abinci ka bar ta fita ta yi karatu ko kuma ka dinga gaya mata da kanka to ya fi zama wajibi bisa ga dafa maka abinci in jami wallahu ta'ala ala Allah yake cewa alƙafar kama da yau mutum matar da take hana yin da kwanciya aure ita wai idan ya yi masa laifi wata kyauta ba hanki ne ya kamata ta bashi abin ne mala'iku suna fushi da kuma da hadisi sai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba ya bayyana mata laifi babu kyau shi ba قادم يجي يا معشر الشباب من يطلع منكم البعثة فليتزوج فمن لم يسلف عليه بالصوف فإنه له مجاب فليستعتف الذين لا يجدون نكاها حتى يبنيهم الله من فضله يا القوي يتعذبي والله أعلم والله أعلم mace wadda ake wa kuma na mace mata tilas ko kowace haihuwa ya halatta da likita suke za su ba da shawara ai misali in cs ya irin wancan na da yanzu an ce an ci gaba ana yin wanda ana yin fiye da biyu amma wancan na da ba a yi fiye da biyu ya an yanka ta aka fidda ɗa aka koma yanka aka fidda ɗa ba za a yi na uku ba za ta iya tagayyara to yanzu ban san ko guda nawa ake yi ba amma dai gobe da shi lokaci suka bada shawara amma abin da yake tabbas ne ita da aka samu tana sallah tana azumi ba za a yi don tunanin wani da zai zuwa ba a san wani iri ba ne mai rai ne ko ba mai rai ba ne ba za a ga hanyar da za a halaka ta ba ce ai ko mutuwa za ta yi dole ta dauki ciki ko za ta haife shi wannan ba ya halatta za ka yi tana irin wannan uzurin mutum da halatta wallahu a'lam. ya ce Allah ba ta zama da tsoron tarbiyya na sa a kai da haihuwa kuma idan ya kai wasu shekaru masu yawa sai ya ji tsoron ya haifi yara ya mutu ya bar su suna bukatar mai tarbiyya da su ya halatta ya tarbiyyar wannan logic ne ya yi yawa ban sani ba Allah ta ala alama wani na bukatar kowane lokaci ko ta wani hanya da ya samu abin da ya sa shi kenan ko to ina tunanin wannan yanzu karatunmu na ƙarshe sai bayan ramadan saboda kuma mutane karatu suna ne a bi dawo da ko shi ma wannan ya kamata mu sai da shi yau wani sati mu sai da na musulun sai kasance shi ke na rufe insha Allah za ka insha Allah wannan shi ne karatunmu na ƙarshe bayan azumi za a ji sanarwar sadda a dawo insha Allah da aka sanarwa masallace za a ci gaba da sanarwa kuma za a yi sanarwa a kafofi na na ba ji ba kun fi su mu bai wani sati to ai ai matsala ta gaba ta ashirin bayanin bai da ne kamata mu tashi bayan wuya ne na bai yawa ba to shi ke mun bari na ɗaya da shawarar mun bari ta wani sati za mu sai da karfi Allah ya ta kai shi ya fi alkhairi Allah ya taimaka Allah ya abinda muka yi dai Allah ya karba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka